ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da amfani da harsunan ƙasa musamman ma dai manyan harsunan Najeriya Hausa, Igbo da kuma Yarbanci wajen koyar da ɗalibai 'yan makarantar firamare a ƙasar. Ministan ilimi Malam Adamu Adamu shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai. Ko shakka babu dai tun ba ba yau ba ne masana ilimi da kuma sauran ƙwararru ke fatan gwamnatin najeriya za ta fara amfani da harsunan ƙasa domin koyarwa a makarantun firamare da sakandare wasu na ganin har ma a makarantun jami'oyi a nan gaba dalilin ɗaukan wannan mataki dai shine bisa la'akari da binciken da majalisar ɗinkin duniya da sauran kwararru suka sha gudanarwa da ke nuna cewa lallai ɗalibai sun fi koyon darussa a harsunansu na uwa kamar dai yadda ake gani a sauran kasashen da suka ci gaba to akan wannan mataki ne muka je ta bakin kwararru da kuma iyaye tasiri ko akasin wannan mataki da gwamnatin najeriya ta dauka dr bashir yankuzo na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina a jihar naija na daya daga cikin manyan malamai na jami'o'i da suka kware wajen bincike game da amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantu kuma ana tambaye shi tasirin wannan mataki da gwamnatin ta dauka da kuma yadda su kansu kwararrun suka ji um, gaskiyar magana hmm. wato wannan shiri bai zo da bai ban mamaki ba ban ji mamakin wannan ba amma dai abin ya bani sha'awa kwarai da gaske abu na farko dai shi ministan ilimi wato mala adamu adamu akwai gudunmuwar da ya ba ilimi wajen nan gaba in allah ya so ana fatan za a ga wannan alkhairan da yawa kuma wani zan ba da misalin su kamar guda uku na farko dawo da karantar da tarihi a cikin manhajar karatu domin tarihi kan sa a kalli baya a gano abin da ake da shi a baya a ga inda ake yanzu a kuma hari nesa akwai mamaki da aka cire tarihi a wurin karantar da ɗalibai to dawo da wannan ba karamin tasiri ba ne abu na biyu kuma da ya yi ko ya samu a cikin zamaninsa shine cire ilimin wato karantar da jima'i a ilimin jima'i a cikin makarantu da ya cire wannan shi ma wannan ba karamin gudunmuwa ba ce ga harkar ilimi sannan abu na uku shine wannan tabbatar da karantarwa da harshen gida ko harshen uwa a wato wannan mataki na karatu idan ba a manta ba UNESCO ta dade tana magana akan cewa enrollment wato jan ɗalibai zuwa makarantu akwai tarnaki da yawa wanda ana buƙatan jawo ɗalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa amma wannan in ka ruba ƙasashe irin namu za ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske to daga cikin babbar hanyar da za a iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karanta ilmantar da su da mawazatan harshen uwa wannan abu yana da tarihi bayan tarihi a wannan kasar tamu akwai tarihi a duniya baki ɗaya idan baka manta ba wato ƙasashen larabawa da suka zo bayan zuwan musulunci suka ɗauki kimiyya suka yaɗa kimiyya a duniya da can greek girkawa hmm. suke rike da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani lokacin da aka zo aka samu daula ta musulunci a lokacin wani khalifa da ake ce masa ma'amun hmm. babban abin da suka dauka na mataki na farko an yi wani gida da ake ce mashi house of wisdom wato baitul hikima abin da suka dinga shine translation fassara wato ainihin abubuwan da girkawa suka yi da harshen larabci wannan fassara shi ya kai ga su waɗanda suke larabawa da kuma wanda suka musulunta tun da harshen larabci ya zama zama shine harshen sai zama masu da sauki suke gane abubuwan da girkawa suka gina akan kimiyya wannan yasa daga nan suka bunƙasa kuma da suka kamo in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha misali zaka ji an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha bunƙasin wato sciences shine su duk abin da ya zo daga greek suna kritikin ɗinsa wato sukan tsaya su tuhume shi su bincika su tuhuma daga nan sai su gina me ya sai ka haka domin sun fahimci harshen sun gane abin da wato yake ciki to amma mu an daɗe a ƙasashe irin namu misali najeriya da sauransu abin da ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai don a ci jarabawa a samu kwali to wannan shi yasa ci gaba ke zama mana da wahala fahimtar ilimi ya zama da wahala domin ana cewa idan ɗalibi menene karantarwa ai karantarwa wato communication process ne wato alaƙa ce ta tattaunawa tsakanin malami da kuma mai karatu da shine karantarwa to duk lokacin da alaƙar tattaunawa ta zama akwai tarnaki akwai matsala to karantarwa zai wahala domin ɗalibin bai fahimta ba to amma idan har ya fahimci abin da malami ke karantar da shi to wannan zai sa zai yi tambaya zai wato ainihin ƙara shi ma nasa sannan abubuwa da daman gaske saboda haka wannan ba karamin jin daɗi ba ne kwarai da gaske gare mu musamman waɗanda kamar yadda ka faɗa bincike na na PhD akan wannan ne akan cewa tabbas karantar da ɗalibai tun da ɓangaren lissafi na geometry karantar da su da wannan wato ainihin harshe na gida yana kawo sauƙin fahimta wurin gane abin da wato ainihin ake kuma yakan ƙara interest sha'awa sha'awan karatun da ka zo kana karantar da ɗalibai da harshen su nan da nan sai ga sun abin ya ba su sha'awa kwarai da gaske ba zan manta ba na yi karantar a dawakin tofa tsakanin 89 karshe zuwa 90 haka to a lokacin ɗaliban da ke karantarwa lissafi haka sai na kokarin hada wato ainihin harshen hausa zaka ga nan da nan sai ga ɗalibai hankalin su ya zo suna sha'awa suna a ah, to ashe ma haka abin yake ashe ma haka abin kaga ya nuna idan har za su ji wannan karantarwa da harshen su za su to nan da nan za su ɗauki wato ainihin fahimta saboda haka karantarwa da harshe ba karamin abu ne in ka kalli kuma duniya gaba ɗaya za ka ga ci gaban duniya kasashen da suke karantarwa da harshen su waɗannan kasashe kudan su suke bunƙasa ka kalli Japan ka kalli China ka kalli rosha ka kalli waɗannan ƙasashe da harsunan su suke karantarwa wannan harshen ya taimaka kwarai da gaske wurin gano inda za su bunƙasa wato ainihin kimiyyarsa da ci gaban su da sauransu saboda haka matukar ana karantar da ɗalibi da harshen sa to ana fatan zai fahimta ana fatan zai samu sha'awan karatun ana fatan kuma wato ainihin shi ma zai dora tunda abin da ake bukata shine bincike yanzu ana maganan STEM wato science technology engineering da mathematics to masu saboda kurewar lokaci a nan za mu dakata sai shiri na gaba gaba za mu dora a madadin bakon namu dr bashir yan kuzo da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin joli leather gresham naku baban ya ke fatan a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa